an kai rawalin tsiya kun ga Allah ya yi hane tsaye kun ga annabi ya yi hane tsaye don kan hana hanyar arziki. Wannan hanya kuma arziki in an ya raba ka ita. ka samu abinci ta wangagu in kai girman da ɗarajiya in kai girman kuma kai hanya ta kare sai ka ga hanyar ta ɓata don girman kai an rawanin tsiya kun ga girman kai ya haddasa girman kai rawanin tsiya tun da Allah ya yi hane aye kun ga annabi ya yi hane aye kun ga girman kai ai bai da kyau abin da kake neman bida in kai man kai a ciki kuma in kai girman kai a ciki kuma na san ba mai baka ce Allah da iye ka in ka tuna kai ma ba zai baka ba girman kai rawanin tsiya abin da kake sautin tuni in kai sauƙin kai kajiya. malam a ba ka shi in kai girman kuma kai kira ba ka samun kuma shi girman kai rawanin tsiya shi yakan hana hanyar arziki sannan yara ma san sani manya ma sun sani malaman binni ƙauye kuma da masu ai sun sani girman kai rawar tsiya shi yakan hana hanyar arziki girman kayi bi kyau girman kayi bai da kyau itan sa ta ai hanyar tsiya ga talauci ma izo girman kai rawanin tsiya shi yakan hana hanyar arziki don Allah yara kar ku yi sannan kuma manya kar yi mata kuma kar ku yi Hadda maza ma kar ku yi girman kai rawanin ziya don yan haka hanyar arziki yakan hana hanyar arziki yakan hana aikan shi gaba in kai sauƙin kai kuma komai ka samu daɗa komai ka samu daɗa ka samu abinci kunan da nan kai tsirar ka fitacciya ko ana munna da kai kaga yara na munna da kai ban ya sai munna da kai sauƙin kai ai shi fi, sannan ladafi kuma shi fi. girman kai dan babu kyau dan hana hanyar arziki girman kai ai babu kyau girman kai rawanin tsiya don yi kan hanyar arziki